Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci na yau Laraba hudu ga watan Maris shekara ta 2020. Yusuf Aliyu ne tare da Murtala Faruk sanyin na A cikin shirin namu muna ɗauke da rahoto akan wata karramawa da gwamnatin jihar Sokoto ta yi wa shugaban sashen Hausa na muryar Amurka. Sai rahoto akan hanyoyin kare kai daga kamuwa daga cutar coronavirus. Idan Allah ya ba mu iko, za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Muna kuma tafe da labaran wasanni a takaice. Maudu'inmu na yau shine waɗanne matakai kuke ɗauka don kare kai daga kamuwa daga cutar coronavirus? Muna so mu ji ra'ayoyinku. Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma duk kafin nan sai mu gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum da fatar an wuni lafiya. tsohon magajin garin new york mike bloomberg ya janye daga neman tsayawa takarar shugaban kasar amurka jam'iyyar democrats tare da bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden bayan da ya sami sakamako mai rauni a jihohi goma sha hudu da suka gudanar da zaben fidda gwani a jiya talata tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya lashe zaɓuka a jihohi tara ciki har da jihar texas mai wakilai masu zaɓen fitar da gwani wato delegates masu yawan gaske da majalisar dattawan vermont sanata bernie sanders ya sami nasara a jihar california da ke da mafi yawan delegates kazalika da colorado da utah da kuma jiharsa ta vermont Bloomberg ya sami nasara a tsibirin American Samoa inda ya sami delegates biyar daga cikin shida da ake da su a yankin. Kano kuma ya sami wasu wakilan uku a Colorado da kuma ɗaya a Arkansas. Jihar Texas da ke kudancin Amurka tana shirin kota kwana kan yiwuwar barkewar cutar coronavirus inda yanzu haka ta soma tuntubar makwabtan yankuna da ke kan iyakar Amurka da Mexico. Yanzu haka wani kwamitin hukumomin gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu daga Texas da makwabciyar jihar New Mexico da kuma jihar Chihuahua ta kasar Mexico din suna musayar bayanai tare da tsare-tsaren kula da duk wani mara lafiya da ake zaton ya kamu da cutar. Fernando Gonzalez jagoran sashen cutuka masu yaduwa na ma'aikatar kula da lafiyar al'umma na el paso ya faɗa wa muryar amurka cewa dukkan hukumomin da lamarin ya shafa a shirye suke we are getting ready to start testing i ya ce uh, muna shirin soma yin gwaje-gwaje da aune-aune ba zan ce ga ƙayyadadden lokaci ba saboda matakan da ke akwai a babban ofishinmu haka kuma hukumar cdc na yin sauye-sauye a kowane lokaci sojojin amurka sun kai wani hari da suka kira kare kai akan mayakan taliban a yau laraba a kudancin afghanistan sa'o'i bayan da shugaba donald trump ya yi magana ta wayar tarho da wani babban shugaban taliban din dangane da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da bangarorin biyu suka kulla tare da manufar kai karshen yaki da kusan tsawon shekaru goma sha tara wato ƙarshen yaƙi na kusan tsawon shekaru goma sha tara a afghanistan wani mai magana da yawon rundunar sojin amurka a afghanistan ya ce harin ya auna mayakan da ke kai hari yanzu haka akan wani shingen bincike na jami'an tsaron afghanistan a gundumar helmand kakakin ya ce amurka na bukace da samun zaman lafiya to amma kuma ya zame mata wajibi ta kare takwarorinta na afghanistan harin ta sama na zuwa ne a daidai sa'ad da kungiyar 'yan da kayar bayan ta dawo da kai hare-hare a kan dakarun tsaron afghanistan bayan tsawon mako daya na tsagaita kai hare-hare wanda ya kai ga rattaba hannu yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin amurka da taliban a ranar asabar. a ƙarshe ayyukan ba da agaji na neman yin karanci ga kusan mutane miliyan ɗaya da suka arcewa tashin hankali a baya-bayan nan a arewa maso yammacin siriya a cewar shugaban sashen ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya yana mai jaddada sabunta tsagaita buɗe wuta babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mark lowcock ya bayyana haka ne bayan da shi da wasu jami'an majalisar sun dudduba wasu kayayyakin tallafi kan wato akan iyakar turkiya da gundumar idlib ya ce majalisar ta gano mutane na zaune a cikin fargaban harin bama da tashin hankali kuma suna matukar buƙatar matsuguni da abinci da tsafta da kiwon lafiya da kuma tsaro lokok na tare da rakiyar jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya kelly craft wanda ya ba da sanarwar ƙarin tallafin amurka na dala miliyan 108 ga ayyukan tallafin. gaida na sanyin na da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Inda za ku ji gwamnatin jihar Sokoto ta karrama shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, wakilin mu na muryar Amurka, Lamido Abubakar Sokoto, ya haɗa mana rahoto bayan wannan taron. Sakamakon samun shugabancin sashen Hausa na muryar Amurka da Aliyu Mustapha Sokoto ya samu a baya-bayan nan gwamnatin jihar Sokoto ta shiga cikin sahun waɗanda suka yi ta bayyana fatan alherinsu ga sabon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Malam Aliyu Mustapha Sokoto sannan kuma tsarin da gwamnatin jihar Sokoto ta fito da shi na shirya wani gagarumin taro na karramawa ga sabon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Malam Aliyu Mustapha Sokoto a wurin taron babban bako mai jawabi kuma aminin shugaban na sashen hausa na muryar amurka alhaji umaru kwabo aa jarman sakkwato ya gabatar da jawabinsa a wurin taron kamar haka ali mustapha mutum ne karimi mai mutunci wanda ya san tare wanda kuma komi tsawon lokaci ba zai manta da taren da ya sani ba shi ma wanda aka gudanar da taron dominsa wato shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sakkwato ya gabatar da nasa jawabi kamar haka. Mai girma gwamna ta bani dama ganin yan uwana da yawa da nan daɗe ban saboda da abokaina da yawa wanda wasu su na fi shekara ashirin da biyu ban sa su aiki saboda haka ina gode maka a kwarai da gaske. Muka ga yadda yan uwanmu yan kudancin Najeriya idan wani abu a rikin ya sami su shugabannin su suka zo ta Amerika su taya su wannan. A ƙarshen gaskiya abin da gwamna na yi ya bani mamaki saboda auna da ya nuna. gwamna aminu zai tambar da ya zo amerika ya je wani gari da ake cewa washington shi ma amma washington seattle tsakanin washington seattle da washington dc da nake zaune ya ga kusan da dubu hudu wannan zuwa da yi darasi ne a wurin shugabannin arewa da yau saboda ya kamata idan a ya samu dan waka irin wannan duk sadaukar da kan da mutum zai ya nuna cewa nan ba shi na mutumin nan ba ne na inda ya fito shi kuwa wanda ya shirya wannan taron na karamawa tare da cin abincin dare wato gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya gabatar da nasa jawabi a wurin taron mun shirya wannan karamawa mu kara bayyana ma al'ummar jihar sokoto najeriya da kuma duniya baki daya murnar mu da godiyar mu ga allah da ya bayar wannan tagora na wannan matsayi alhaji aliyu tattafan sakkwato wanda ba taɓa samun ɗan wannan yanki da ya same shi ba idan duniya wato shugabancin sashen hausa kafa watsa labarai ta duniya wato murya amurka tun a nan gida kowa ya san haji ke ga wannan aiki naka tun kana kana aiki a gidan talabijin na ƙasa nan sokoto har inda ya sa allah ya sa shekara talatin su wuce ka koma ƙasar amerika kana wannan aiki to ya zama babban misali ga mutanenmu na cewa idan dai ka zama haji kuma ka dage kuma allah ya albarkaci al'amarin to za Sannan kuma wani yaya ga shugaban na sashen Hausa na muryar Amurka laji Ibrahim Gandi ya karkare da gabatar da jawabin godiya a madadin 'yan uwa da abokan arziki. wata Allah saka mishi Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya. Tuwa gaida Lamido Abubakar Sokoto. Tun bayan barkewar cutar coronavirus a faɗin duniya, likitoci ke ƙara jan hankulan jama'a akan matakai da suka kamata su ɗauka don kariya ga kamuwa da wannan cutar. Hassan Umaru Tambuwal ya haɗa mana rahoto na musamman akan wannan annobar. a sakamakon bullar cutar shaƙe numfashi wato Corona virus a jihar Legas ta Najeriya gwamnatoci hukumomi makarantu bankuna wuraren ibada kasuwanni filayen jiragen sama wuraren shakatawa sun ɗauki matakan kariya ko hana bazuwar cutar ta coronavirus a birnin ibadan fadar gwamnatin jihar oyo na ziyarci wani sanannen rukunin kantunan saye da sayarwa don ganin irin matakan da sun ka ɗauka don karewa tare da hana yaɗuwar cutar cutar ta coronavirus. Anytime our friends come in, we make sure they wash their hands and we already have hand wash and sanitizer ready. Uwar gida Titi Layo a Kinyemi ta ce duk lokacin da jama'a suka zo sai sun tabbatar da sun wanke hannayensu. Ta ce suna da abubuwan wanke hannaye da safar hannu ita ko Madam Bola Tito cewa ta yi. The only thing we are doing for now is um, we try to get Madam Bola Tito ta ce abinda suka yi a halin yanzu shine suna samar da safar hannu ga abokan cinikinsu suna sanya magungunan kashe ƙwayoyin cuta ga inda abokanin cinikinsu za su taɓa. ko kuma suka taɓa. kana suna tsatashi inda suka taban kaɗan kenan daga cikin abubuwan da suke yi to su ma mazauna ibadan ko waɗanne matakai ne suka ɗoka domin kare kai ga cutar ta coronavirus. Mr. Akimbode Babatunde ya ce baya a haɗa hannu da kowa idan wani mutum zai yi magana da shi yakan yi nisa da shi shi ko kwamishinan kiwon lafiya na jihar oyo dr bashir bello ya ce gwamnatin jihar oyo ta shirya shirin da ta yi kuwa shine na haɗa kai da duk waɗanda lamarin ya shafa kamar magunguna akwai ma'aikatan kiwon lafiya da kuma jama'a cutar corona virus dai ta ne a birnin wuhan ta ƙasar china a watan Disamba na shekarar 2019 kuma a sakamakon wannan bullar da ta yi a China ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Kana ta bazu a kasashen duniya da yawa ciki har da kasashen Afirka. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umaru Tambuwal, masu sauraro kan wannan batu muke so mu yi magana a yau. Shin waɗanne matakai kuke ɗauka don kare kai daga kamuwa daga wannan cuta annobar coronavirus amma kama mu buɗe layinmu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus. sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kiranmu na farko daga garin gwamna wake magana. Eh, halin Bello Sokoto ne daga nan Kaduna. Wane? Bello Sokoto. To Malam Bello muna jinka. ka. alhamdulillah haran da wannan abin abin da amma yi kyau a roƙi Allah ta mana sauki wannan ballayin alloba saboda alloba in ta zo irin wannan addu'a ne maganin ta kayan da Allah ba a taɓa samun alloba da ta garwaye duniya ta ta mutane irin wannan ba kan ni tun tashi na yau taɓa gani cuta da ta zo kowa na tsoron ta irin wannan. To baya ga Malam Bello baya ga addu'a ba wani abu da kuma al'umma za su yi? eh to an zai kokarin su ka kiyaye duk irin abubuwan da malaman asibiti suka faɗa a kiyaye gaisawa din nan da su abubuwa dai dole a yi su saboda kowane tsaronin cuta amma babban abu ubangiji Allah kare mu ne daga wannan abu ubangiji Allah to mun gode malam Bello bari mu tafi jihar Niger wake magana Ibrahim na yake hula a garin mai gode a Kimba to malam Ibrahim muna jin ka to babu wani babban mataki da muka ɗauka wanda ya wuce mana addu'a eh sannan kuma akwai abubuwa waɗanda suke kasancewa suke kasancewa musamman duniyar musulmi sake hanya allah annabi to shi ma yana na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara jawo mana masufofi a doron duniya yanzu haka to eh, da allah hukunci za a koma a allah da annabi to insha allah waɗannan musifofin insha Allah za a samu sauƙin su. To mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi Onitsha ke magana daga Onitsha. ana magana da umar abdullahi yan molu kore da karbe maka tsanar state to Malam umar muna jin ka to wannan cuta ubangiji allah ka wata kuma kana ji na Malam umaru saboda allah ce in mun kodare masa bala'i iri za mu gani a duniya eh saboda haka jama'a da allah mu daure sa zuciya mu dutse mu koma ga allah To mun gode bar mu tafi kuma garin Kaduna. Wake magana. Salamu alaikum na ya wasu layan madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna. To Malam Ya'u muna jin ka. To wato batu hude na kariya ga talakan Najeriya ba abin da ya wuce addu'a. Eh. Sai dai kara kira ga shugabanni da hukumomi wanda Allah ya dora musu alhaki musamman bangaren a ah, ah, lafiya kai zance. dan Allah da wanda su sa ido sosai game da shigo kasan nan da ake da sauran rake su kuma da Allah ga wanda ta bada haɗin kai a siyo kayan aiki dan shigo da shi shi ne zai kai abin ya yaɗu sosai muna fatan gwamnati za ta yi duba da iyakokin kasan nan musamman bangaren shigo ta sama da ruwa da sauran rake su nagode Allah ya sa mun gode bari mu ko muna nan dai har yanzu a jihar Kaduna wake magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Malam Musa muna jinka. ka. to dakta wannan dai al'amari dai sai dai na lillahi wa inna ilaihi raji'un eh. saboda gaskiya al'amari duk wani kokari da yanda za a yi da yanda al'umma za su kare kansu to su kokari su yi saboda gaskiya idan muka dauka kaga irin wannan abun yanda ake ya magana ya yana shiga iska yana shiga wane ne ko muna kira ga su kansu gwamnatocin mu na jihohin kamar Najeriya gaba ɗaya ya kasance kamar kananan gidajen rediyo kamar lokacin rediyo namu na gida a rika samu ana wayar da kan al'umma ta hanyoyin da sa kokari su kiyaye Allah iya mana da iyawarsa Musa Alhaji Musa su mutane su kuma me za su yi a nasu bangaren su kuma al'umma a cikin mata da ke cikin gida da kananan yara me za a yi musu su kuma to gaskiya shi ne ai kaga misali yanzu idan aka ce an samu ƙananan gidan rediyo gwamnati ta wayar da kan al'umma da daktoci wanda za a ba da shawara akan yara a kiyaye ta bangare kaza su ko mata su kiyaye kansu kaza waje bangare kaza kaga za a samu ci gaba akan al'amarin to mun gode Alhaji Musa mun gode bari mu muna nan dai har yanzu a jihar ta Kaduna wake magana Kaduna kana jina Wane ban ji wake magana? Rabiu mai manja da kanwa dokan lere. To Malam Rabiu muna jin ka. To gaskiyar magana a dai Najeriya addu'an shi ne mafi girma da zamu yi ta Allah ya kare mu talakawan Najeriya. Eh. Bayan haka kuma ita gwamnati ta tabbatar da duk wanda zai shigo a yi mushi gwaji. Kada eh. shigo wanda da cutan. Eh. Domin an ce annoba an ta taso kar ka je kuma shi wancan kar ya zo to kaga wannan Allah da Allah zai tsari. To mun gode. ta mun gode bari mu tafi jihar zamfara wake magana lawali abubakar lawali abubakar direba na ba. to lawali abubakar muna jin ka eh, eh, eh, babu wani makariya game da wannan cuta illa iyakaci a koma ma Allah ai kasar china inda ta samo asali su ma ai take haƙoƙan musulmi ne ya zama na suka ubangiji ya jarabce su da wannan jarabta su daina taɓa musulunci gaba ɗaya to sai su zauna lahiya duniya ta zauna lahiya to ana magana ana magana su al'umma me za su yi domin kare kansu eh, eh, eh su koma ma Allah daga zarar aka koma ma Allah ai babu wata jaranta da da za ta yi karfin wani to mun gode bari mu tafi jihar Borno wake magana baba gana ba ma ne to baba gana muna jin ka to ni dai addu'a da nake ah, shawarar da nake ba mutanen mu wannan cutan su daga da roƙon Allah. Hmm. Mun dage da roƙon Allah, insha Allah Allah yarda za mu samu saukinsa. Eh. Sai mu bi shawarorin doktoci yanda suke fada a hannu a bar wajen doti da su wajen masu atishawa a bari kaza kaza nan sai mu dauka shawarin su. To mun gode, bari mu tafi jihar Jigawa, wake magana. Malam na jigawa? Wa alaikum salam wa ke magana? Musa mai lamba ne daga sabon tayar mota a Leja. To Malam Musa muna jin ka. Kiran da nan ga gwamnati da kuma jami'an kiwon lafiya na Najeriya. Eh. Wanda sakaci ne sa har wani mutum ya zo iyakwai har bai iyakwai ya tafi wata jihar duba a gano shi ba. Eh. Ma an ce kuma an girki na'urori da jami'an kiwon lafiya kowane iyakwai na kasar nan. To abin da muke magana ya al'umma za su yi domin su kare kansu. al'umma kamar yadda mai kula faɗa addu'a za mu koma ga Allah kamar lokacin da Ebola ta zo kasar nan haka muka dinga yi Allah ya goya mana baya kuma mun kushe mana ita. To mun gode bar mu tafi jihar Adamawa wake magana. Musa Muhammad Mamukan na jihar Adamawa Najeriya. Wake magana? Musa Muhammad Mamukan a jihar Adamawa. To Malam Musa muna jinka. ka. yawa da farko dai abinda za a kare kai duk abubuwan da likitoci suka bayar na shawari ya kamata mu al'umman ƙasa mu yi amfani da abubuwan da likitoci suke ba mu eh. domin ta haka za mu kare kawunan mu to mun gode bari mu koma kaduna garin gwamna wake magana to dakta barka da lasariya to barka ka dai malam murtala To suna na Mursala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kano tarayyar Najeriya. To barka ka dai. To to dakta na farko muna godiya tushen ku tana ta wayan mana da kai yadda tun ana ta cewa ba cutar ta amma ana ta ba mu shawarar da za a yi a kiyaye. ni dai abin da nike yi gaskiya shine na sai mas din na dan rufe hanci kuma in ba ya zama dole ba man gaisa da mutum gaskiya dai daga nesa daga masa hannu hatta yara a gida man za su makaranta na dan sai musu mas din da suke sa kuma na ja musu kunne in ba dai suna kila dogon wasa da sauran da yara su kiyaye da sauransu kuma kafin a ci abinci sai an wanke hannu dai abubuwan dai da nike ta yi kenan ni dai. To mun gode malamar ta mu tafi Baucin Yakubu. wake magana? Ah, mai magana alhaji kabiru mai manja bakin kasuwar central market bauchi to alhaji kabiru muna jin ka watan ni da yake so wa yan uwa yan najeriya so muke madauki ɗauki dukkan ra'ayoyin da gwamnati take baruwa eh. na likitoci hmm. shawarin da suke bamu nan maɗauka sannan ko kuma 'yan jarida muna muku fatan alheri na daɗa wayar mana da kai da kuke muke daɗa fahimtar abubuwan To, to mun samun gode Malam Kabiru mai manja muna so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku waɗanne matakai kuke ɗauka domin kare kai to muna da kira daga jihar Kogi wake magana. Uh, kana gada Musa Muhammad Gaya. To Malam Musa muna jin ka. To, ranka da al'amarin al'amari dai aka suke magana shi ne gaba da duniya an saki hanyar Allah. Hmm. shi ga Allah ke jarabar mu da wannan kashe kashe ta koina ka gani ko ka ji ga ran mutane ya zama kamar kiyashi ban ban Allah mm. inda kashe bayan Allah eh. a yanka mutum da kamar rago malam malam Musa muna magana ne akan cutar coronavirus shi ne shi ne abin da kawo ta ina ga abin da kawo ta to yanzu abin da nake so a yi abin da zai ma shi ne mm. mutane a ji tsoron Allah a koma ga Allah sannan kuma bin matakan da likitoci suka bayar da kuma yi addu'a to in Allah insha Allah za su to mun gode malam Musa To muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa waɗanda ma ba samu ba gobe ma rana ce yanzu kuma sai mu je ga mu na gaba. Wasanni a takaice. ne waɗanda ake zarge a hannun daman na shugaban hukumar kwallon kafar ƙasar ghana ne pet krako sun kai wa wani shahararren ɗan jarida muhammad amin lamti farmaki lamti wadda mai yawan sukan wannan na kungiya ta kwallon kafar da ke shugabanci yanzu ne a nana cewar shugaban kungiyar kwallon kafar dreams fc gigi alfo a ranar laraba ya kai masa naushi a fuskansa dan jaridan an nuna cewar ya samu yin musanyen yayi ne da da shugaban na dream fc sai dai akwai tsoron cewar wannan hatsari zai iya da jijiyoyin wuya tsakanin bangarorin guda biyu babban mai koyar da black stars wasa charles kwabna akuno ya bayyana sunayen 'yan wasan da za su yi wa kasar wasa yayin da za su kara da kasar sudan a cikin waɗannan 'yan wasa A kuno, ya ambata 'yan wasa sabbin hannu wato waɗanda farkon su yi wa blasta wasa kenan su biyar a cikinsu ko akwai kojo amwako habibu muhammad da richard da ata sai kuma eugene ansa da kuma tarika fusu sai dai shi mai koyar da blasta ɗin wasa ya tabbatar da cewar har yanzu Dan wasan nan na Swansea City, Andrew Dede Ayu, shine kaftin ɗin Black Star, sa'an nan kuma Samuel Jan har yanzu shine babban kaftin na Black Stars. Dan wasan na Besiktas, Kevin Prince Boateng ya tabbatar da cewar ya yi magana da koyar da gana wasa suke a kuno sa'an nan kuma ya yi imani tsohon kaftin ɗin na Black Stars ne wanda ya dace ma wannan aiki. a kono dai a cikin watan nan ya kira sunayen 'yan wasan da da su taka wa ghana leda a wasannin samun cancantar shiga gasar cin kofin afirka da za su yi da kasar sudan a cikin watan nan dan wasan wadda ɗan ghana ne haifaffen kasar jamus dai sunansa bai bayyana a cikin jerin 'yan wasan ba abin da ya sa jama'a sun karin zargin ko ne cewa mai koyar da wasan wato akuno bai yi magana da shi ba shi ne sa ya fito ya bayyana gaskiyar cewar lallai kam sun yi magana da shi a akono amma maganar nasu bai danganci dawowarsa ya yi wa black stars wasa ba Midiyama FC ta ɗare bisa Ghana Premier League bayan da ta lallasa Accra Great Olympics da ci ɗaya mai ban haushi a ranar Litinin. A cikin minti na 20 ne Prince Upuku Ajiman ya jefa wannan kwallo a raga. A mako na gaba Midiyama da ta kara da kin Faisal ne da ke a ƙasan League Da wannan labari kai so ƙarshen labarin wasannin na yau Ridwanan Lamuktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Ridwanullah Abbas yanzu kuma ga wata sanarwa. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. lalle kan 'yan ya ji gangan jiki ya tsira Allah ya kyauta. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. tsohon magajin garin new york mike bloomberg ya janye daga neman tsayawa takarar shugaban kasar amurka a jam'iyyar democrat tare kuma da bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden bayan da ya sami sakamako mai rauni a jihohi goma sha hudu da suka gudanar da zaben fidda gwani a jiya talata tsohon mataimakin shugaban kasar da joe biden shine ya lashe zabuka a jihohi tara ciki har da jihar texas mai wakilai masu fitar wato masu zaben fitar da gwani wato delegates kenan masu yawan gaske Jihar Texas da ke kudancin Amurka tana shirin ko ta kwana kan yiwuwar barkewar cutar coronavirus inda yanzu haka ta soma tuntubar makwabtan yankunan da ke kan iyakar Amurka da Mexico. Wato jagoran sashen cutuka masu yaduwa na ma'aikatar kula da lafiyar al'umma na El Paso Fernando Gonzalez ya faɗa wa muryar Amurka cewa dukkan dukkan hukumomin da lamarin ya shafa sun shirya tsab domin tunkarar wannan yanayi. sojojin amurka sun kai wani hari da suka kira na kare kai akan mayakan taliban a yau laraba a kudancin afghanistan sa'o'i bayan da shugaba donald trump ya yi magana ta wayar tarho da wani babban shugaban taliban din dangane da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da bangarorin biyu suka kulla tare da manufar kai karshen yaƙi da kusan tsawon shekaru goma sha tara a afghanistan wani mai magana da yawon rundunar sojin amurka afghanistan ya ce harin ya auna mayakan da ke kai hari a kan wani shingen bincike na jami'an tsaron afghanistan a gundumar helmand ayyukan ba da agaji na neman yin karanci ga kusan mutane miliyan ɗaya da suka arcewa tashin hankali a baya-bayan nan a arewa maso yammacin siriya a cewar shugaban majalisar ɗinkin duniya inda yake jaddada sabunta tsagaita buɗe wuta. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatarwa Murtala Faruk Sanyinna da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa kuma ta ba da umarni sai injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatan ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya.